This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 4 ga watan Satumba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Hauwa da kanin labarai. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hare-haren da ya kai fici mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon. Amurka ta yi Allah wadai da sabuwar dokar Taliban ta nuna da'a a Afghanistan. Papa Roma Francis ya fara ziyarar shi a Jakarta babban birnin kasar Indonesia. Kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan karin kuɗin man fetur da kamfanin mai na ƙasa NPCL ya yi. Sannan za ku ji cewa masana harkokin tsaro a Nijar sun buƙaci gwamnatin ƙasar da ta ɗauki matakin tsare iyakokinta da Najeriya. bisa ga duka alamu yanzu najeriya sun ɗauki babban mataki abin da muke so da gwamnatinmu ya kamata ya sa ido ya ɗauki mataki tsaura ya zuba tsaro a sa ido saboda najeriya za su fatattaka su kenan da an fatattake su ina za su yawa nijar za su yawa su matarka sai kuma shirin zamantakewa da inda a wannan makon shirin zai kawo muku ci gaban tattaunawa kan batun yadda 'yan ta'adda ke amfani da mata wajen safaran makamai amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ran laraban nan ne sojojin Isra'ila suka ce sun kai hare-haren da ya kaikaici mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon bayan an harba gwamman rokoki akan Isra'ila. sojojin sun ce dakarun tsaron sararin samaniyar isra'ila sun dakile wasu daga cikin rokoki 65 yayin da wasu suka dare akan filin ƙasa fada a kan yankin iyakar isra'il da lebanon ya haifar da fargabar fadadar rikici a yankin a daidai lokacin da wutar yaƙi ke ci gaba da ci tsakanin isra'ila da hamas a yankin zirin gaza iyalan wasu daga cikin mutanen da har yanzu hamas ke garkuwa da su a gaza sun yi zanga-zanga a ranar laraban nan a wajen ofishin hedikwatar jam'iyyar likud ta prime minister benjamin netanyahu a birnin tel aviv wani jami'in diplomasiyyar amurka ya yi allah wadai da sabuwar dokar taliban ta nuna da'a a afghanistan da ya yi gargadin tana da take-taken kawar da mata kacokan daga wato daga rayuwa cikin jama'a wakiliyar musamman ta majalisar ɗinkin duniya ga mata yara da haƙƙin ɗan adam a afghanistan rina amiri a yammacin jiya talata ta wallafa a kafar sadarwar zamani cewa ta bayyana damuwa game da dokar a yayin ganawarta a kwanan nan da takwarorinta a katar da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ce sako na baya-bayan nan wato ta ce sako a baya-bayan nan yake na goyon bayan mu ga al'ummar afghanistan a nan daram wato yana nan daram to amma haƙurin da muke da taliban ya fara karewa abinda amir ta rubuta kenan a shafin s da aka fi sani da twitter a baya hanyar da za a bi a ciki wato na cancanta da mutuntawa a cikin gida da waje ita ce ta wato hanya mafi girma ta kare hakkin biladam a afghanistan gargadin na amurka ya zo ne kwanaki bayan da shugaban taliban hibatullah akuduza ya wato ya kallafa dokar da ta umarci matan afghanistan da kasu kara daga murya a bainar jama'a su kuma rufe dukkan ilahirin jikinsu a yayin da suke waje a yau laraba papa roma francis ya fara ziyarar shi haikan a jakarta babban birnin kasar indonesia inda ya samu tarayyar shugaban kasar joko widodo a wajen fadar shugaban kasa ta istana markeka aka kuma karrama shi da cikakken faretin soji daga bisani ya bayyana tare da shugaban ududu a gaban jami'an gwamnati da jami'an diplomasiya inda ya jaddada fatar shi na ci gaba da samun fahimta tsakanin mabiya addinai a kasar mai tsirarin mabiya ɗarikar katolika da al'ummar musulmi mafiya yawa a duniya si potranno Francis kenan yake cewa hakan ya zama wajibi domin tunkara kalubale da suka hada da sassautawa da kuma yin haƙuri da juna wanda ta haka za a iya kauce ma gurɓata manufofin addini da ƙoƙarin cusa ra'ayi ta hanyar yaudara da tashin hankali a jiya talata ne dai paparoma ya isa birnin jakarta a cikin ziyara ta kwanaki sha ɗaya mafi tsawo da wahala da ya soma duba da yanayin lafiyarsa da za ta kai shi ƙasashe da suka hada da papua new guinea estimo da sauransu ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin ku ji karashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. Kungiyar kwadagon Najeriya NLC ta yi diran mikiya kan gwamnatin Tinubu biyo bayan ƙarin farashin fetur daga Naira 617 zuwa Naira 897 a farashin hukuma. Kungiyar NLC ta ce wannan tamkar cin amanar yarjejeniyar na ƙarin mafi ƙarancin albashi ne zuwa Naira saba'in. an wayi gari a jiya talata gidajen man da ke karkashin kamfanin man fetur na nigeria nnpcl sun kara farashin da fiye da naira 250 idan aka yi la'akari da yadda aka sayar da man a gidajen mai daban-daban ga rahoton da wakilin nasira da mail ya aiko mana ma'abuta motoci sun yi cirko-cirko ko su bi dogon layi su sha farashin gwamnati ko kuma su saya a bakar kasuwa da ɗan karen tsada tsakanin naira dubu ɗaya da ɗari hudu zuwa naira dubu ɗaya da ɗari biyar kan lita. NLC a sanarwa ta ce ta amince da ƙarin albashi naira dubu saba'in ne a mafi karancin albashi da alkawarin ba ƙarin farashi. Don gwamnatin ta ce in ta ƙara albashi mafi karanci zuwa naira dubu ɗari biyu da hamsin to lita za ta koma naira dubu ɗaya da ɗari biyar zuwa naira dubu biyu. NLC ta ce ba za ta lamunci barazana ba kuma tana kira a dawo da farashin yadda yake gabanin yarjejeniyar. Comrade Nasir Kabir jami'in kungiyar kwadagon ne. So da su yi yunkurin wani abu ina mai tabbatar maka wallahi za mu shiga zanga-zanga na ƙasa baki ɗaya kuma za mu shiga yajin aiki yanzu ma maganar da nake da kai ɗin nan mun riga mun sanar da international labour organization ilo da kuma sauran ƙungiyoyin kwadago na duniya saboda haka ba za mu zuba ido 'yan siyasan nan suna mutane abin da suka ga dama ba gwamnatin mun lura ba su son ne wai su ji an ce yau ga wata kungiya tana fada da su ko kuma ana fada kan zaluncin da suke wa mutane a ƙasa da kuma babakere da almundahana. gwamnatin bola tinubu na nana da cewa harkar fetur ta zama kasuwa ne ke yin halinta don ba batun tallafi duk da ana raɗe raɗin ba da tallafin abdulaziz abdulaziz mai taimakawa shugaba tinubu ne kan lamuran labaru. man fetur ya zama kamar kowace irin haja ɗan kasuwa zai iya zuwa ya saya bisa yadda kasuwa ta kama zai ribar sa ya sayar a kai to abin da yake faruwa kenan su 'yan kasuwa su za su su siyo man fetur yanzu a kasuwar duniya su da kwansa su kawo gida a rarraba da motoci zuwa gidajen mai daban-daban wannan ne yake ba da alƙalman a nawa ne kowace litan mai za ta tashi ba wai abu ne da ko gwamnati take zama ta yanke ba. nlc ta ce zuwa yanzu ba a fara biyan ma mafi karancin albashi na naira dubu saba'in din ba wanda dama bai isa ba sai ga sabuwar magana nasura da mai kaya murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru da hikaya da wannan rahoton yanzu kuma ga karashen labaran duniyar shugaban belarus alexander lushenko ya sake yin afuwa ga mutane fiye da talatin da aka daure bisa laifin yin zanga-zanga cewa kafan labaran kasar beta a yau laraba masu fafutukar kare hakkin bil'adama sun ce akwai kimanin mutane 1,400 da ke tsare a kurkuku domin kawai sun bayyana bacin ransu kan lukashenko da ke juya kasar tsawon shekaru 30 tun a shekarar 2020 ne lukashenko ya kara azakaiman ganin bayan abokan hamayya lokacin da al'umma ta balle da zanga-zanga bayan da ya ayyana kansa cewa shine ya lashe zaɓe da abokan hamayya da kasashen yammaci suka ce an tafka maguɗi a cikinsa waɗanda aka yi wa afuwan zuwa yanzu sun hada da marasa lafiya da tsofaffi wanda da dama daga cikinsu dama suna gab da kammala wa'adin da aka ɗeba musu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da ƙaramin ministan tsaron Najeriya Bello Muhammad Matawalle ya sauka a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar. A wadi mataki da ministan ya kira da tarewa manyan jami'an tsaron kasar a yankin domin yakar 'yan ta'adda da suka addabi yankin jihohin Sokoto, Kebbi, Zamfara da kuma Katsina. Masana harkokin tsaro a Nijar sun buƙaci gwamnatin kasar da ta ɗauki matakin tsare iyakokinta da Najeriya sakamakon yadda fatattakar 'yan bindigar da jami'an tsaron Najeriya za su aiwatar. zai sanya 'yan bindigar ƙetarawa zuwa wasu ƙasashe masu makwabtaka da Najeriya irin su Nijar. Daga Agadas ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana. yayin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauki matakin kakkaɓe 'yan bindigar da suka addabi jama'a musamman a yankin arewacin ƙasar wanda har ta kai ga sabkar ministan tsaron ƙasar bello matawalle a sokoto tare da mayan hafsoshin tsaron najeriya da yaƙi da ta'addanci ƙwararru da masana harkokin tsaro a nijar na ganin akwai buƙatar gwamnatin nijar a nata ɓangare ta ɗauki mataki a kan iyakokinta da najeriya saboda yadda fatattakar 'yan bindigar ka iya sanya su ƙetarawa zuwa wasu ƙasashe makwabtan najeriya irin su nijar yau da isuf ƙwararre ne kan harkokin tsaro a Nijar. Dama bai kamata a ce babbar kasa kamar Najeriya a ce 'yan ta'adda sun addabi al'umma. Mai kwanta kasar Nijar shine a tashi sai kun san niger tana da iyaka mai tsawo tsakaninta da najeriya saboda wurin kilomita dubu da biyar suke tsakanin niger da najeriya to ganin cewa idan an fatattake su a yankin najeriya suna iya shigowa cikin niger kenan ya kamata sojojinmu su tashi sai su sare iyaka musamman a yankin frontier a iyakar da ta gama mu da sokoto da zamfara inda yanzu sojojin najeriya da yawa can ne za su zuwa zuwa su yi wannan operation 'yan ta'adda kare iyakokin nan yadda ba za su sha ba su 'yan ta'adda idan an taro su ta can mu ma nan insha Allah sojojinmu za su tashi sai domin su gani kare da wannan tashin hankalin da ya addabi yankin sokoto zamfara da sauransu masanan dai na ganin akwai rawar da al'umma za su iya takawa a irin wannan yanayin da ake ciki na matakin najeriya na yakar 'yan ta'adda ta hanyar kwarmata labari ga jami'an tsaro a kan duk wani mutanen da ba su yarda da su ba in ji muhammad dilla masanin harkokin tsaro a agades magabatanmu ya kamata sa ido bisa ga dukkan alamu yanzu najeriya sun ɗauki babban mataki abin da muke so da gwamnatinmu ya kamata ya sa ido ya ɗauki mataki tsaura ya zuba tsaro a sa ido ido saboda Najeriya za ta fatattaka su kenan da an fatattake su ina za su yawa Niger za su yawa su matarka da koyarwa da za su taka duk in sun gaba ko fuska wadda ba su da ita ba ya kamata su sanar da hukuma saboda hukuma ita ɗaya ba ta iya wanga aikin sai talaka sun kama sa'annan abin za a samu a cin mai da ake so kwararru da masana dai na ganin gyara alaka tsakanin kasashen Najeriya da nijar ta fannin tsaro domin yin haɗin gwiwar yaƙi da ta'addanci da kasashen biyu makwabtan juna ke fuskanta shine zai iya kawo ƙarshen matsalar tsaro a kasashen Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar. To a gaida Hamid Mahmud. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na intanet a boahausa.com ko kuma shafin a sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu ga mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke nemo hanyoyin haɗin kan al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. Zamantakewar mu. A yau shirin zamantakewa zai ɗora ne a tattaunawar mu kan dalilan da ya sa 'yan bindiga ke amfani da mata wajen safarar makamai da suke amfani da su. Comrade Awal Abdullahi Aliyu shine sakataren ƙungiyar tsofaffin sojojin Najeriya yake kuma aikin fafutukar wanzar da zaman lafiya. Kwamarai kusan za a ce wannan ta'addancin ya ɗauki shekaru wanda ya kamata a ce da yanzu an gano irin dabarun da su wa'annan 'yan ta'adda ke yi na wajen fahimtan eh, matakan da suke bi domin su cimma burinsu na kashe-kashen nan wai ina bakin zaren yake ne. To kamar yadda bahaushe yake cewa ne mai san abun ka ya fi ka dabara. Hmm. saboda haka su waɗannan masu aikata laifin 'yan ta'addan da suke yin ta'addanci yadda jami'an tsaronmu suke tunanin sababbin dabarun da za su yi amfani da shi wajen murƙushe su kama su ko kuma gamawa da su su ma haka suke da tunanin sababbin dabarun da za su yi amfani da su wajen ganin cewa jami'an tsaron ba su iya kama su ba bare su murkushe su ba su kuma iya gano inda suke ba yadda jami'an tsaro ke tunani su ma haka suke yi hmm. kuma kar mu manta dukkan mu 'yan Najeriya ne kuma a Najeriya muke zaune suna da wayoyi na zamani suna shiga yanan gizo suna mm. sauraron labarai suna kallon talabijin yanzu 'yan ta'adda suna yawo da sola da suke cajin wayoyinsu suke suna yawo da antennas da yake ba su signal da suke sauraron labaran rediyo da talabijin kuma kamar yadda ce suna shiga yanan gizo. Ila 'yan ta'adda yadda jami'an tsaro ke amfani da drone jirgi mara matuki wanda wani ne yake kasa zai tuka domin yin amfani da shi wajen surveillance wato nemo bayanai na sirri mm. su 'yan ta'adda suna da irin wa'annan drones ɗin da jami'an tsaro suke amfani da shi su ma suna tura wa'annan drones ɗin su je suna hango musu wuri mai nisa daga inda suke wanda zai iya gano ko da jami'an tsaron sun taho da niyan su zo su kawo masu haji. Mm. To tunanin tunani ne kuma su ma kar a manta duk da ke ana kallon su kamar mutane ne suke zaune a cikin daji mm. amma an kai matakin da so da yawa in suka kama waɗansu mutane a sukan samu training daga wajen waɗanda suka kama domin hanyar da za su kubutar da duwayen da aka kama din za su kubutar da kawunan su kenan mm. Mm. saboda sukan kama yan boko sukan kama masu basira kuma sukan tattauna da su in sun ga cewa wa'annan mutane za su yi masa amfani sukan rike su na lokaci mai tsawo su ma su yi tafin wato su samu daga cikin ilimin ilimi ko basirar da wa'anda suka kama din suke da su kafin su sake su hmm. wannan shine abin da yake ta faruwa har hmm. kullum hmm. kuma kamar suka ce ina bakin zaren bakin zaren shine dole jami'an tsaro su yadda su aiki tare da al'umma al'umma su yadda su aiki tare da jami'an tsaro al'umma su rika baiwa jami'an tsaro bayanai na sirri mm. wanda zai taimaka wajen dakushe da murkushe waɗannan 'yan ta'adda da suka hana ƙasa zama lafiya kuma suka hana tattalin arzikin arewacin najeriya ya ci gaba da bunƙasa dole sai an samu wannan haɗakar mm. gwiwa tsakanin jami'an tsaro da al'umma mm. ɗaya kenan a mataki na biyu dole sai an samu fahimtar juna da amincewa tsakanin jami'an tsaro da jami'an tsaro da amincewa na aiki a san cewa ƙasa Najeriya ake wa aiki kuma ana yi ne domin ceton al'umma da kuma ƙasar kanta. Ita ma Madam Mata Sani ƙaura ta ce talauci bai kamata ya kasance musabbabin shiga aikin ta'addanci ga mace ba. din wanda take da karatunta da iliminta dan dubu dari da za baki a ce ki zaki hallakar da mutane in ba dai zuciyanki ya mutu ba ki karba wannan kuɗin domin ki wannan abun ai ba zai taimaka ba so ina ganin wahala ne kuma da jahilci to tunda akwai wahala da jahilci yaya kike ga kaman mata za su fidda kansu daga wannan wahala da jahilci ce dai mata dai su zama masu samun abin da zai taimaka ma kansu idan mace ba ki da abin da zai taimaka ma kanki dole ne ki shiga cikin kowa yaya aka yi kawai ke dai ki samu ki ci ko ki ciyar da iyalinki domin kina neman abin da zaki sa a cikinki zaki je har ki kanki kai kanki ga wani abun da zai hallakar da ke ko kuma ya kai ki ga eh, kurkuku saboda abin da zaki ci domin baki da abin da kike da shi na takaman kanki amma kina da abin takaman kanki zaki rike darajar kanki ko menene aka kawo da za a rude ki da ki da shi kina da kina da basiran da zaki kare kanki ga wannan abun wasu na ganin kama a wasu wurare matan ma ba su samu ko kuma iyalai gaba ɗaya ba su samu natsuwa ba saboda wannan tashin hankali a an kore su an kakkashe mazajen su an da gari ba abin da za su yi shi yasa idan suka aka dan ruɗe su da irin wannan ta yaya a cikin irin waɗannan matsatsin rayuwan matan za su dogara ga kansu ba shi da sauki dai ba shi da sauki ma mace a ce kin rasa wani gurin zaman ki ko iyalin ki ko mijinki sai ki zo ba abin da zaki ba yaran ki kina ga yaran ki suna zuba ido gare ki ki je a ce miki za ga wani abu da za a baki sai ki ki ki na san dai ba shi da sauki amma mata mu dauke zuciyar mace mace mai nasuwa mai tosayi ko da wani wahala ne wanda in dai za a baki abin da zaki hallakar da mutum ko zaki wani abu da cutar da gari bai kamata mace ki sa zuciyanki a wannan abun ba because zai zama miki da cost zai zama miki eh, abin da zai zama miki a rayuwanki ba za ki manta ba mace mun san mace dai mai tosayi ne amma a baki abin da zaki hallakar da mutum kai ba shi da sauki ba allah kiyashe mu ya raba mu da wannan abun ta yaya ita gwamnati za ta eh, shigo domin kawo karshen wayannan tashi-tashin kula da muke gani kusan ko ina ba ma a nan arewa ba kusan ko ina a najeriya akan samu wannan tashin hankali ta yaya eh, ita gwamnati za ta kawo ƙarshe kafin a samu karshen wannan abun da ya bashi da sauki ba because mun kai ga karshen zamani abubuwa suna faruwa daban-daban ra'ayi daban-daban wahaloli daban-daban wanda mata suna shige shi sai ya zama musu oho barin yi kawai domin in samu wannan abun gwamnati za su iya taimakawa wuraren da kaman akwai abubuwan rashi kamar ba mai gida ba iyali haka gwamnati za su shiga ta hanyar taimakawa domin a samu ma wani gathering haka da za iya tara waɗannan matan wannan gefen a yi kokarin a koya musu inganta rayuwarsu ta hanyoyi daban-daban na sana'a na samun waɗansu abubuwa da kuma koyaswa cewa ai hakuri duniya ta kai karshe abubuwa na faruwa ba abin da ba shi da sauki ba idan muka ce gwamnati ta ba kowa domin kowa ya samu in dai ba shi da shi akwai mutane da yawa yaya za a yi a gama wannan abu sai dai kuma kowane mace dai ta runguma gare ta ga samun abin da zai taimaka ma kanta da iyalinta ta taimaka ma gwamnatinta so mu mata mu yi hakuri mu yi abin da ya kamata zaman lafiya da daɗi sai da shi Honorable Hajara ɗan yaro Ibrahim mace guda ɗaya tak a majalisar dokokin jihar Nasarawa cewa ta yi dole ne al'umma su yunkura wajen wayar da kan mata kan su guji yadda a yi amfani da su wajen ayyukan ta'addanci. Dole hmm. da mu mata ƙungiyoyin mata da na addinai da sarautun gargajiya dole yanzu mu ƙara tasowa wajen wayar da kan mata a kan mummunan hatsari da ke cikin wannan sana'a. ba san mata a cikin irin wannan mummunan abu ba mm. mace an santa ne da tausayi saboda mahaifa da Allah ya dasa a jikinta a jikinta ɗa yake rayuwa kafin ya fito duniya to mm. akan samu mace da tausayi ba rauni ba mm. don na kan faɗa mu mata ba masu rauni ba ne masu tausayi ne don in muna da rauni ba za ka iya rike ciki na wata ɗaya tara ko shekara ba balle wahalar nakuda to kin ga ba masu rauni ba bane wanda zai yi nan ababai mutum ne mai karfi da juriya mm. to amma bai kamata a samu mata yanzu ana amfani da su wajen tallata ta'addanci mm. wanda kanke wannan ta'addanci mu zai dawo ya rugurguza kina zaune a kashe ma mace miji a kashe mata ɗa a kashe mata yan uwa To ina daɗin rayuwa. Wayansu suna danganta irin wayannan mata da ake amfani da su kaman waɗanda dai ba su da wani cikakken ilimi ne ilimin ko da na boko ne ko kuma na addini eh, sai a zakulo su a yi amfani da su talaucin da ke tattare da su da sauransu. Eh, Banda wayar da kai kina ga akwai muhimmancin a ƙara ƙaimi wajen ilimantar da mata ko da ta ilimin eh, zamani ne ko kuma dai na addini ne ta yadda za su fahimci cewa uh, shiga wannan ta'addancin ma ba shi ya kamata su yi ba? Eh, alal hakika ilimi abu ne mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam wanda ake gama akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce idan ka ilmantar da mace ɗaya ka ilmantar da duniya ne duka mm. ilimi a wurin mace yana da amfani ba ma lalai sai na boko ba mm. don in ta ma san ilimin addininta mm. kin ga za ta san cewa wannan abu ga aibinsa bai ma kamata ta yi ba mm. tun daga addini tukun in ma ba za ta samu ilimin boko ba ko na karatun yaƙi da jahilcin nan a samu mata su shiga kuma gwamnati gashi tana ƙara kaimi ta ofishin matan shugaban ƙasa da ake ta kai wa mata tallafi mm. eh, na ababen sana'a a ci gaba da ƙara kaimi matan nan waɗanda suke karkara ba za a samu mace a cikin birni a ce mata zo ki je ki yi safaran alburusai ko mm. bindiga ta ba. Mm. don zafin eh, kanta ƙauyuka ake shiga ake kwaso matan nan masu karancin ilimin addini da na zamani ake amfani da su gurin wannan kin ga yanzu dole ne mu mai da hankalinmu wajen shiga karkara da ƙauyuka mm. a ci gaba da wayarwa ƙungiyoyin mata ne ƙungiyoyin addini ne ngos na gwamnati dinnan ne yanzu mu ba da ƙaimi sosai wajen ilmantar da matanmu a ƙauye. Mu yaba juna mu manta baya ku tattaro yan uwa mu sulhunta. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shirin. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu haɗu ranar Laraba mai zuwa idan Allah ya nufa. Mu huta lafiya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sunusu Maɗaite da Magaran. Ya fara sallama ya ce cikin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. A ranar jiya talata idanu sun ga saukar mamakon ruwan sama da ba su taɓa gani ba a nan jihar mu ta da Magaran. Da fatan mahukunta gami da masu hannu da shuri za su kai agajin gaggawa ga waɗanda ambaliya ta shafa. Domin jama'a na matuƙar buƙatar taimako. Da ya ƙarshe ya ce yake addu'a Allah ya sauko mana da ruwa daidai karfinmu a duk ƙasashenmu na Afirka baki daya Amin summa amin. Shi kuma sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito wa kwamarar Ilyas Yakubu Dagawa daga jihar Bauchin Najeriya, kuma mamba ƙungiyar muryar matasan Afirka tare da Isa Jikan mai saje toro da Sunusu Maɗatai da Magaran da haddabu mai kwamfuta mai yama da Bula Macholumi Galaba suka ce ƙara farashin kuɗin man fetur da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi ƙarƙashin jagorancin bola ahmad tinubu a gaskiya rashin tausayi ne da rashin imani na shugabannin mu najeriya muna fatan allah ya kawo mana shugabanni na gari masu tausayin talakawa shakunmu na gaba ko cewa yi, tsadar rayuwa a najeriya ta yi tsanani allah ya kawo mana agaji sako daga alarabkana gashuwa. Shi kuma saƙonmu na gaba cewa muna jajanta wa ɗaukacin iyalan gidan 'yar aduwa da ma Najeriya baki ɗaya a game da rasuwar Hajiya Fatima Dada, mahaifiya ga tsohon shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Umar 'yar aduwa. Da fatan Allah ya kai ta gidan aljanna. Saƙo daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri. Sako na gaba ko ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau ya ce Najeriya ke talakawa na kukan matsin rayuwa sai gashi kuma wai an ƙara farashin man fetur. tabbas alamu dai sun nuna cewa ana son kashe talakawan kasar tamu ne tun kwanansa bai kare ba allah ya kyauta saƙonmu na ƙarshe a yau ku cewa ina miƙa jajena ga al'ummar jihar maraɗi a jamhuriyar nijar sakamakon ambaliyar ruwa waɗanda suka jikkata allah ya ba su lafiya su kuma waɗanda suka rasu allah ya ji kansu da rahama saƙo daga malam ango malamin makaranta ya wuri tsage da sarfilu yanzu kuma ga labarin duniya a takaice. To Muhammad a takaice a ran laraban nan ne sojojin Isra'ila suka ce sun kai hare-hare da ya kaikaci makan Hezbollah a kudancin Lebanon bayan an harba gwaman rokoki a kan Isra'ila. Sojojin sun ce dakarun tsaron sararin samaniyar Isra'ila sun daƙile wasu daga cikin rokoki 65 yayin da wasu suka dira a filin ƙasa. wani jami'in diplomasiya amurka ya allah wadai da sabuwar dokar taliban ta nuna da'a a afghanistan da ya yi gargadin tana da take-taken kawar da mata kacokan daga rayuwa cikin jama'a wakiliyar musamman ta majalisar ɗinkin duniya ga mata yara da hakkin ɗan adam a afghanistan ɗin rina amiri a yammacin jiya talata ta wallafa a kafar sadarwar zamani cewa ta bayyana damuwa game da dokar a yayin ganawarta a kwanan nan da takwarorinta a katar da haɗaɗɗiyar daular larabawa a yau laraba paparoma francis ya fara ziyarar shi haikan a jakarta babban birnin kasar indonesia inda ya samu tare shugaban kasar joko widodo a wajen fadar shugaban kasa ta istana mardeka aka kuma karama shi da cikakken faretin soji daga bisani ya bayyana tare da shugaba widodo a gaban jami'an gwamnati da jami'an diplomasiya inda ya jaddada fatar shi na ci gaba da samun fahimta tsakanin mabiya addinai a kasar mai tsirarin mabiya ɗariƙar katolika da al'ummar musulmi mafiya yawa a duniya shugaban belarus alexander lushenko ya sake yin afuwa ga mutane fiye da talatin da aka daure bisa laifin yin zanga-zanga cewa kafan labarin kasar beta a yau laraba masu fafutukar kare hakkin bil'adama sun ce akwai kimanin mutane 1,400 da ke tsare a kurkuku wato domin kawai sun bayyana bacin ransu kan lukashenkon da ke juya kasar tsawon shekaru talatin don a shekarar 2020 lukashenko ya kara azakaimi na ganin bayan abokan hamayya lokacin da al'umma ta balle da zanga-zanga zanga-zanga bayan da ya bayyana cewa shine ya lashe zaɓe da abokan hamayya da kasashen yammaci suka ayyana da cewa an tafka maguɗi a cikinsa. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin lokacin da za mu buɗe layin wayanmu domin jin ra'ayoyinku. ku. kan kowane irin tasiri tura manyan jami'an tsaron najeriya yankin sokoto zai yi a yakin da najeriya ke yi da 'yan bindiga yanzu a madadin dukkan waɗanda akwai jumuriyoyinsu musamman Hauwa sharif da ta karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu bill ni muhammad hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.